ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ci gaba da bayani dai akan ciyarwa da amfanin ciyarwa bayan an yi bayani akan rukunin ciyarwar guda hudu mai bayarwar da mai karɓa da abin da za a bayar da kuma a yanayin da za a bayar ko a fili ko a ɓoye ko mai yawa ko kaɗan ko na farilla ko na nafila mai bayarwar shine wanda Allah ya wadata shi mai karɓar shine wanda yake da buƙatar a bashin sai abin da za a bashin sai kuma yanayin da za a bashi a cikin yanayin a fili za a bashi ko a ɓoye da yawa za a ba shi ko kaɗan a yanayin farilla ne ko a yanayin nafila ne a ina aka fi so a ɓoye a ina aka fi so a bayyana da kuma sharaɗin da aka sa ma shi mai bayarwa ya zama ya bayar daga halal sannan ya bayar da mai kyau kuma ya bayar don Allah sannan a kiyaye wannan su ne sharaɗin wato da ake so wajen bayarwa ka bayar don Allah ka bayar daga halal ɗinka kuma ka bayar da mai kyau sannan shi kuma an hana mutum ya bayar yana yin gori ko ya bayar yana mai cutar da wanda ya ba ko kuma ya bayar yana mai yin riya ko kuma ya bayar da gurɓatacce ya bayar da jabu ya bayar da gwala gwaji, ya bayar da mara kyau sannan wajen bayarwa an bayyana mana zai iya zama bayar wannan a fili ne kowa yana gani bayan mai karba da mai bayarwa akwai kuma wani shaida da a gabansa aka bayar kuma a gabansa aka karba sannan kuma aka gaya mana da abinda lokutan boyewa da lokacin bayyanawa to a cikin wannan aya kuma kamar da imamu tsabari ya faɗa dalilin saukarta akwai musulmi da suke da dangi waɗanda ba musulmi ba kuma su musulmin suna wada wadata su kuma dangin nan nasu da ba musulmi ba suna buƙatar taimako daga musulmin da sai musulmin suke so su yi amfani da wannan dama sai ka ce ba zan baka ba sai in zaka musulunta ko ba zan baka ba saboda kai ba musulmi ba ne ko ba zan baka ba saboda baka shiga musulunci ba sai zama akwai barazanan za a sa mutane su dinga shiga musulunci ba don gaskiya ba sai don bukata saboda haka Allah ta'ala ya ce su saukar da wani aya ya ce shiryan mutane ba a hannunka take ba to bai kamata ka yi amfani da abin da za ka ba mutum ka ce lalle sai in zai musulunta sannan za ka ba shi ba ka ba shi kawai shi ya je ya musulunta da sha'anin kansa da yardar kansa da amincewarsa ba tare da an tilasta shi ko kuma an sa buƙatarsa a cikin karɓar ba domin wani ba musuluntan zai ba amma yana da buƙatar abinci sai ka zo kana raba abinci sai ka ce to duk wanda ba musulmi ba ba zan ba shi ba sai in zai musulunta to musulunci bai da wannan ba kawai ka ce kowa ya shiga layi kana sallah shiga layi baka sallah shiga layi kai musulmi ne shiga layi kai ba musulmi ba ne shiga layi wannan wannan sadaka ce ba ta wajibi ba ta farilla ba in ta lace shi ne ake keɓance ta ga musulmi kaɗai amma sadaka da za ka yi da kyautatawa to ka raba hau waɗanda ba musulmi ba su ma su samu wannan zai sa su fahimci cewa shi addinin musulunci ayyukan tausayinsa bai tsaya akan musulmi kaɗai ba wanda ba musulmi ba ma yana amfanuwa da ayyukan tausayi da ayyukan jin kai da ayyukan rahama da ayyukan taimako wanda musulmi suke yi a raba har gidajen waɗanda ba musulmi ba don su san addinin musulunci addini ne da yake tausaya wa kowa da kowa kuma ba wai sai in sa su musulunta ba shi shiga musulunci gamsuwa ne da yadda kuma an fi so mutum ya yadda da kansa ya musulunta ba tare da an masa tilas ko an kuma yaudare shi ko kuma an sa bukatarsa cewa sai zai musulunta za a yi masa kaza ba kaga wanda yake bukatarsa ta abincin ce kadai zai iya zuwa ya ce ya musulunta in kuma ya karba abincin ya ci ya koshi ya fita ko ana raba taki aka ce ba za a ba wanda ba musulmi ba shi kuma yana buƙatar taki zai iya yin ƙarya ya ce ya musulunta don ya karɓi takin amma a zuciyarsa ba musulunta ya ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ta'ala yake cewa laisa alaika hudahum shiriyarsu ba a kan ka take ba kai mai isarwa ne game da Allah ta'ala ya faɗa cikin ah, suratul ma'ida aya ta 67 ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan manzo mai daraja ka isar da sako na abin da aka sauka zuwa gare ka daga wurin Allah ka. in alaika illa albalagh wa alayna hisab Allah ta'ala ya ce kai mai isar da sako ne amma tantancewa ya karba, waye bai karba ba waye yayi waye bai yi ba wannan kuma yana gurina haka a cikin suratul shura kenan fa zakkir innama anta muzakkir Allah yake kai wa'azi kai faɗakarwa, kai tunatarwa kai mai faɗakarwa ne lasta alaihim bi musaitir kai ba mai kama karya bane fa innama alaikal balag wa alainal hisab Allah yake isarwa ne a gare ka sannan kuma bincike yana gurinmu. Raka wannan aya ta nuna mana shiriya wacce ake sawa a zuciyar mutum ya gamsu zai musulunta ba a hannun kowa take ba a hannun Allah ta'ala shi kadai saboda aikin manzanni shiryar da suke zuwa da ita shine shirya ta wa'azi shirya ta faɗakarwa shirya ta bayyana shiryar, shirya ta umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wannan shine aikin manzanni amma karɓar sai Allah ya yi da za a karɓa mai yahdillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil da. tajida lahu waliyan murshida itawa wani yace to ai ga wata aya can Allah ta'ala ce wa innaka latahadi ila siratin mustaqim gashi kuma anan Allah ta'ala ce laisa alaika hudahum can ma ce innaka latahadi tahdi man ahbabta sai malamai suka jam'i tsakanin waɗannan ayoyi suka ce ita shiriyar ce kashi hudu ce akwai hidayatul Taufiq wal ilham hidayatu tawfiq wal ilham hidaya wato shiriya ta a datar da kai a ganar da kai a cusa maka musulunci ka ji kana sha'awa ka musulunta wannan a hannun Allah take hidaya ta biyu hidayatul bayan wa wato hidayatul bayan shine shiriya ta bayyana gaskiya wannan shine aikin manzanni litubayyana linnasu ma nuzila ilaihim domin ka bayyana musu manzani za su iyayen su wajen su bayyana maka gaskiya su gaya maka abin da Allah yake so a yi su gaya maka abin da Allah baya so a yi kuma su gaya maka sakamako manyan aikin manzani guda uku ne na farko su gaya mana waye Allah ba ta yadda za ka yi ka san Allah yadda ya kamata sai ta hannun manzannin Allah su suka fi kowa sanin Allah da ka duk wanda ya san Allah ba ta hanyar ba ta hanyar manzannin Allah ba to fa bai san Allah ba hanya ɗaya ce kadai ta sanin Allah shine manzannin Allah manzannin da Allah ya aiko su ne ya bayyana musu siffofinsa da sunayensa da halayensa da ayyukansa wanda yake son ya san Allah to ya koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sana aikinsa na biyu bayan sun gaya maka waye Allah ka gamsu da Allah ka yarda da Allah ka yi imani da Allah to sai su gaya maka Allah nan da muka yi maka bayaninsa to me yake so a yi me yake so a bari shine aiki na biyu bayyana shari'ar Allah bayan sun bayyana maka waye Allah sai su bayyana maka shari'ar Allah kai din da aka gaya maka Allah kai imani da shi to ko wani abu da Allah yake so ka yi akwai wani abu da Allah yake so ka bari sai su gaya maka ka yi tauhidi ka nisanci shirka ka yi gaskiya ka nisanci karya. ka yi adalci ka nisanci zalunci sai su ta gaya maka abin da Allah yake so a yi don ka yi kuma su gaya maka abin da Allah yake so a bari don ka bari to sai bangare na uku sai su gaya maka in an je lahira wanda ya yi zai shiga aljanna wanda bai yi ba zai shiga wuta bayyanar da lahira da abin da zai faru a lahira babu ta hanyar wanda aka san wannan sai ta hanyar manzannin Allah suraka idan ka san Allah ka san abin da Allah yake so a yi to sai kuma a gaya maka sakamakon wanda ya yi abin da Allah yake so a yi zai shiga aljanna wanda kuma ya ƙi yin abin da Allah ya ce a yi ya kuma ƙin barin abin da Allah ya ce a bari shi kuma zai shiga wuta da mun san a lahira tun daga kabari har zuwa tashi har zuwa taruwa har zuwa hisabi har zuwa saka sikeli na awon kaya na alhaki da lada har zuwa siraɗi har zuwa wuta da aljanna duka waɗannan an san su ne ta hanyar manzannin Allah za ku ga ayyukan kenan guda uku ne bayyanar da sanar da mutane karantar tare ilmantar da mutane akan waye Allah ta hanyar sunansa da sufofinsa da ayyukansa da kuma bayyana wa mutane abin da Allah yake so a yi da abin da Allah yake so a bari don su yi wanda aka sa sun su bar wanda aka hana su sai kuma su gaya maka sakamakon da za ka samu a lahira na in kayi shine shiga aljanna da kuma sakamakon da za ka samu a lahira in ka kangare kai girman kai ka ƙibi na shiga wuta shikenan sun gama su, wanda ya imani da Allah ya bi dokar Allah to zai je lahira ya ga sakamako mai kyau wanda ya ƙin imani da Allah ya watsi da dokar Allah zai je gamar da sakamako a lahira mara kyawu shi sa Allah ta'ala ya bayyana cewa shiriya ta sanya mutane su gamsu da musulunci su shiga wannan yana hannun Allah ta'ala bayyana wa mutane musuluncin da kyawunsa da dokokinsa da abin da ya kunsa wannan aikin manzannin Allah da kuma magada annabawan Allah su ne malamai aikinsu su bayyana maka amma ba kamo mutum za ka yi da ƙarfi ka shigo musulunci da ƙarfin tsiya ba Allah ya ce la ikraha fi din afa anta tukurihun nasa hatta ya kunu mu'minin Allah ce kai mai takurawa mutane ne da karfin tsiya sai sun musulunta ba ka da wannan ikon na ka tilasta mutane su musulunta ka ba su yi tunani ka basu su su yi lissafi ka bari su auna su gamsu da kansu mu ma mun fi so wanda ya musulunta da kan kansa ya fi sauki kan wanda zai yi musulunta a wancan masallacin ya tafi wancan masallacin ya musulunta ya je wancan masallacin ya musulunta hada mata taimako yau ka ganshi sai ga ya karbi kalmar shahada ta fi ishirin shi kadai ta rasa to wace ce ta farkon ko ta karshen ya shiga ya fita ya shiga ya fita kullum ya je a matsayin wanda ba musulmi ba ne saboda ya ga ana taimakawa mutanen da suka musulunta ana taimaka musu ana basu kuɗi to wani sai mai da abin bizine ko ba haka ba ne akwai wanda ya zo nan wata ran ya musulunta kuma ya tafi wani masallaci ya musulunta ya tafi wani ma ya musulunta sai gashi a Kano aka kira ni aka ce ah, mun ga wannan ya musulunta a gurinka gashi na ma ya zo ya musulunta sai gashi a Kaduna ma ya musulunta sai gashi a Niger ya musulunta sai gashi a Lagos ya musulunta sai gashi a Waya musulunta a ah, to wai kai ah, nace ku hada ni da shi a waya nace wai kai to musuluncin wanne kake ne ne ba ka shigo ba tun farko to wallahi bukata da damuwa nace to ai ba haka ake ba sai ka sake fita ba sai ka ce kana da larura idan wacce za mu iya ce sai mu taimaka ma mu ba musulmin ai muna da larurori haƙuri muke yi ba wai don da ka gaya duk musulmin da gani bai da larura ko bai da bukata ba akwai wanda ya fi ka larura amma kuma yana sauyin gaba yana sallah da haka ka shiga musulunci da gaskiya ka yi shi da gaskiya ka yi shi dan Allah wannan larurar kan Allah ya jarabta ka ga da gaske kake musulunci sai iyaye maka dace kaga Bilal bawa ne bayan ya musulunta ba irin azabar da ba yi masa ba amma tun yana cewa la ilaha illallah ya kasa faɗa ya dawo yana ahadun ahad ya kasa faɗa ya dawo ya ɗaga ɗan yatsa ɗaya aka kwantar da shi a rana aka ɗauki dutse ga zafin yashi wanda yashin nan in ya ɗau zafi a tsakiyar rana in ka ɗauko rogo ko dankali ko doya ko gwaza ka cusa a ciki ka rufe ka ba shi minti biyar za ka tare ya dafu wanda tsananin zafi Akan na aka kwantar da cikin bilal kuma aka ɗauko dutse aka ɗora a kan ruwan cikin aka a gadon bayansa cikinsa yana yana jin zafin wannan raɗaɗi da zojin wannan yashi har ya kasa magana saboda azabar da ake masa amma bai ce wato zai fita ba to kaga wanda ya shigo musulunci da gaskiya sai Allah ya gwada ka ya ga da gaske kake ko a wajen aikinka a kore ka ko yan uwanka su ka ko kuma sana'a ka ta tsaya da kana ciniki da ka musulunta sai ga cinikin yanzu ba kamar na da ba to Allah so yake gwada kai ga musulunci daga gaske kake ko ko ka shigo shi ne a matsayin business mutum ya musulunta ya ga komai yana kyau sai ya zauna in ya musulunci ya ga abubuwa ba sa kyau sai ya fita wannan kaga bai ci jarabawa da Allah ya masa ba shi sa Allah ta'ala ya ce laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man sha'u. sai dai Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama kenan kun ga shiriya ta biyu kenan ita ce shiryar da Allah zai maka wato ta hanyar aiko manzanni su bayyana maka gaskiya Allah ya maka taufiki ka karba Allah ya maka taufiki ka yarda sannan akwai kuma hidaya ita wannan hidaya ita ce wacce Allah ya shirya halittu gaba ɗaya dukkan halittun nan suna kan wata shirya ta kauna da Allah ya mutu yadda za su ci yadda za su sha yadda za su yi aure yadda za su yi farauta yadda za su kare kansu kowace dabba za ka ga da dabarunta na zaman duniya mai farauta ta san yadda za ta yi farauta wacce ake farauta kuma ta sai da za ta tsere ita ma ba za a farauce ta ba mai ba da mai haihuwa ta san yadda za ta haihu wacce take ba da nono ta sai da za ta bayar wacce za ta tsare ɗanta ta sai da za ta tsare shi duk waɗannan halittun kai nazari akan dukkan halittun Allah za ka ga akwai dabaru da Allah ya koya musu na zaman duniya wanda ba makaranta suka je ba ba kwas suka yi ba amma za ka ga zaki ya iya farauta ya san inda zai kama ya san shi kuma gada ko barewa ta sai da za ta tsere duk waɗannan halittun da Allah ya shirya su akan wata shirya allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada sabbih isma rabbikal a'la allah zai fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi qaddara fa hada to dukkan halittu Allah ya shirya musu zaman duniya ya shirya musu yadda za su rayu ya shirya musu yadda za su kare kansu da yadda za su yi farauta da yadda za su ci abinci da yadda za su yi haihuwa da masu yin kwai za su yi kwai masu haihuwa ya za su haihu masu rayuwa a tudu masu rayuwa a ruwa masu rayuwa a tudu da ruwa masu yin tsuntsu su hau sama masu tafiya da kafa biyu masu tafiya da kafa hudu masu tafiya suna jan gindi a ƙasa da kuma waɗanda suke rami da masu hawa tudu da masu cin nama da masu cin wato 'ya'yan itace da kuma masu wanda dan adam yake ci da kuma wanda yake cin dan adam din duk ga sunan kala kala Allah ta'ala yayi wannan ita ma wata nau'i ne na shari'a hmm. sannan shari'a ta karshe shine shiga aljanna domin shiga aljanna ma shari'a ne duk wannan gaba ɗaya in mun gama abin da muke yi abin da muke so Allah ya yarda da mu ya ku shiga aljanna yanzu an ce tafi aljanna ina za ka wata hanya za ka bi yanzu kawai a ce maka tashi ka tafi aljanna ina za ka wata hanya za ka bi hanyar maiduguri ko hanyar kano ko hanyar gombe ko hanyar kaza na'am kaga ashe nuna maka inda aljanna take da yadda zaka shige ta to wannan kuma sai ka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati fa astafihu fa yaqulu al khazin man anta fa yaqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirtu Allah abtali ajin qablak annabi alaihi salatu wasallam ce ku biyo na a baya ni na san da aljanna take idan an tashi alkiyama to Allah Allah ta'ala zai tattara dukkan waɗanda suka bi manzon Allah kuma Allah iya yarda da su ya karɓa ayyukan su cewa ku bi shi a baya tafi aljanna idan an je kofa aljanna shi zai kwankwasa mai tsaron aljanna ya ce waye ya ce Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai aka ce budewa kada na budewa kowa kafin zuwanka sai aka sai a bude aljanna sai a yi ta shiga sai yan aljanna su ce me alhamdulillahi allazi hadana kun ga wata shirya kenan alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa ga aljanna muka shiga da ba dan Allah ya shiryar da mu ba baya da za mu iya shiryuwa zuwa ga shiga aljanna ashe shiga aljanna shi yasa kullum muke maimaitawa sau goma sha bakwai a sallolinmu na farilla a zaman gida ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu tafarkin ka madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba ba kuma tafarkin batattu ba ashe muna da tafarki guda nawa muna da tafarkin batattu muna kuma tafarkin waɗanda aka yi fushi da su muna kuma da tafarkin wanda aka yi musu ni'ima ko ka bi tafarkin waɗanda aka yi musu ni'ima ko ka bi tafarkin wanda aka yi fushi da su ko ka bi tafarkin batattu to me alamar gane a wani tafarkin kake tafarkin waɗanda aka yi musu ni'ima minan na wasu na wasu shuhada'i wasu salihin shi ne al'ilmun nafe wal amalu fali. idan kai ilimi mai amfani kai aiki mai kyau to kana kan tafarkin waɗanda almun'amu alaihim hmm. waɗanda aka yi musu ni'ima minan wasu diki na wasu shuhada'i wasu salihin idan kwa mutum yana karatu amma baya aiki da shi ga ɗabar karatu ga ɗimbin karatu ga yawan karatu amma na jayayya ne na musu ne na garu ne na faɗa ne na neman suna ne na wato burgewa ne na ƙayatarwa ne karatun nasa duk na shiririta ne to wannan shi ne tafarkin yahudu wanda suka mai da karatu abin neman duniya suka mai da karatu abin burgewa suka mai da karatu abin ƙyale-ƙyale, abin ƙayatarwa abin neman suna to wannan duk wanda yake wannan bai yi karatu don ya aiki don ya tsira ba to wannan ya bi tafarkin waɗanda aka yi fushi da su in kuma kana ta ibada kawai kana faganniya da jahilci kawai wani ya zo ya taro maka wata ibada ya dinkaro maka ita ka ɗauka kai ta yi kai ta wahala ba aya ba hadisi ba tafarkin magabata na kwarai kana ta wahalar da kanka kana yin abin da bai da hujja bai da dalili kana yin abin da ba shi da wato kariya daga alkur'ani bai da kariya daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makabata na kwarai kana bauta da jahilci ba ilimi to wannan ka bi tafarkin batattu batacce ne wanda yake ta wahalar da kansa yake ta ibada amma ibadar ba hujja bayan mai ahalari ya ce wala hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman laifihi kafin ka fara aiki sai ka tambaya wa yace ai aikin nan aikin nan wa yace a yi shi ina hujja yin aikin nan tun kafin ka fara aikin ba sai ka fara ka ce to wai wannan aikin da muke ta yi shekara da shekaru wai me hujja a'a malam yace kafin ka fara aikin ka tambayi hujja ina aka samu wannan aikin wa yace ayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace ayi ko kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi yayi da kansa ko kuwa wani ne yayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai hana ba domin wannan shine hujja guda uku idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu kuma bai zama kususiya gare shi ba wannan abin mu ma sai mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira haka fi rasulillah Allah yake a cikin rayuwar manzon Allah ciki da waje zahiri da batini ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake neman ko yake fatan wato gamuwa da Allah kuma yake kaunar lahira kuma ya ambaci Allah da yawa wannan shine koyi ko kuma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi ba shi bai yi ba amma ya ce ayi wa ma atakum ar-rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi ku tashi ku yi abinda yake a bari ku bari ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yayi bai masa inkari ba me yasa wannan ya zama hujja domin annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka yi abin da ya saba wa shari'a ya shiru ba domin in kai abu manzon Allah bai hana ba ko kai abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka ka sake yi ba ko kuma kai abu a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna amincewa ko yarda ko a zamanin sa, ko a gaban sa, ko a gurin sa? shirun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan wannan abun ya nuna abun bai saba shari'a ba don ba zai yi shiru in an saba shari'a ba yakan yi magana ko Allah ta'ala ya saukar da aya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum ko an yi a daki sai Allah ya bayyana cewa to kun yi kaza fa hmm. saboda haka na gani kuma a daina ko kuma na yace ko ka a sake saboda haka waɗannan su ne hanyoyin karɓar addini guda uku manzon Allah ya yi manzon Allah ya ce a yi ana yi manzon Allah bai hana ba sai kuma abin da aka rawato daga sahabbai sun yi ijma'i ko sun yi saɓani. idan sun yi ijma'i baya halatta mutum ya keta ijma'in in ko sun yi saɓani sai a duba kauli biyu ko ɗaya ko uku ne ko hudu ne sai a duba wanne ya fi hujja wanne ya fi karfi wanne ya fi maslaha wanne za a ɗauka a ciki tun da su ma sun yi saɓani to ba ma kirkiro na uku ba idan suna da kauli biyu to a ciki za mu zaɓi ɗaya amma ba za mu kirkiro na uku ba in suna da kauli uku ba za mu kirkiro na hudu ba wanda ya saba musu su duka dole a cikin su dai anan gaskiya take shi sa Allah ta'ala ya ce ah, walakin Allah ya hadi man ya sha'u sai dai Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama kalmar man ya sha'u an tabbatar da mashi'a ga Allah cewa Allah ta'ala shi ke ba da shiriya don haka ka roƙi Allah shirya ka roƙi Allah ya shiryar da kai wa ma tunfiqu min khairin Allah sai sake koma mana magana ciyarwa ne yace duk abin da kuka ciyar na alkhairi fali anfusikum kun yi dan kanku ne ba wani abu da zaka ciyar wanda zai amfani Allah ko ya koma ga Allah ko ka ki ka cuci Allah kada mu ɗauka cewa dan Allah ya ce a fito da kuɗi a yi aikin addini a fito da kuɗi a yi aikin jin ƙai, a fito da kuɗi a yi aikin rahama a fito da kuɗi a yi aiki na taimake keniya, a tallafa wa jama'a a tallafa wa a taimaka a tausaya a yi kaza ka ɗauka Allah yana da bukata Allah bai da wata bukata daga dukiyarka ko arzikinka in ka yi kanka kaiwa in ba yi ba kanka ka cuta saboda haka dole sai ɗaya ya ƙare ai ko kai ka ƙare ko kuɗin ya ƙare da yawa wani yana nan da ransa amma arzikin ya ƙare mulkin ya ƙare wani kuma yana tsakan mulkin ko yana tsakaccin arzikin sai Allah ya kawo wani hatsari sai kaga ya faɗi ya mutu ko Allah ya kawo wani hatsari kaga cewa ya daina magana ko ya daina tafiya ko ya daina motsi kaga Allah ta'ala ya ɗauke arzikin gaba ɗaya ko kuma ya je likita ya duba shi yace to kai banda kai a cikin arzikinka kar ka ƙara cin nama kar ka ƙara shan zuma kar ka ƙara shan suga kar ka ƙara shan magi kar ƙara shan gishiri kakka ƙara shan kanwa kakka ƙara shan mai sanyi kakka ƙara shiga AC Na sai mai kace ka koma dinkin ka koma rama ka koma lamsir ka koma salak ka koma ne zogale wannan shine zai dace da lafiyarka kuma ka fita da sassafa ka dinga yin tafiya kana motsa jikinka kana motsa jikinka kana motsa jikinka bisa da sassafe sai ga wani ya fita yana neman abin da zai ci wani ya fita kuma yana rage abin da ya ci <laughs> Allah <laughs> to so da haka Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar na alkhairi fali anfusikum kanku kuka yiwa, wa dan kanku ne wanda ya alheri kansa yawa ba a cuta Allah ba a kuma yin abu wato dan wato wannan wa ma tunfiquna illa waje hilla? Allah ce ci kuma ba kwa ciyarwa sai dan neman fuskar Allah sai dan neman fuskar Allah wato ya zama ciyawa kun yi ta ne ba dan riya ba ba dan neman suna ba ba dan burgewa ba ba dan kayatarwa ba ba dan a ce ai kai kafi kowa ciyarwa ko kuma kai <coughs> mai ciyarwa ne a'a kai dan Allah wannan kalman cewa illa butiga a wajahillah nan ikhlasi yake zuwa nan yake nuna cewa abinda aka yi shi da ikhlasi shi Allah yake karba abinda aka yi shi dan Allah shi Allah yake karba abinda aka yi shi da tsarkakakkiyar zuciya shi Allah yake karba komai kankancansa sa da ka in zaka yi ciyarwa kayi illa butiga a wajahillah inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ka san mai karɓa wata ran sai ya baka haushi ma kawai sai ya karɓa kawai ya ki godiya ko ya karɓa ya ce ya masa kaɗan ko ya karɓa ya ce yanzu kawai sai a bani wannan ya min kaɗan sai ka ji zuciyarka ta zo nan ce to ba zan sake baka ba to ka ce to ba komai in ka zo gobe sai a ƙara ma ka haɗe zuciyar kai ya baka haushi ka canza ra'ayinka ko tunaninka akan wani dama shi ai shi mai karɓa ai iri iri ne akwai wanda za ka bashi ma ya gaya masa kaɗan akwai wanda zai gama cewa ba haka ya kamata ka bashi akwai wanda za ka bashi ma fa ya zage ka ko akwai wanda za ka bashi kuma ya je kuma ya ce abin da ka bashi ma ba mai kyau ba ne ma ba yadda za ka yi ko ka bashin ya shiru ya shiga cikin wanda ba samu ba ana zagin ka shi ma ya taya su su tabbas baya bayarwa kuma ya karba ya ci ya ƙoshi ya ƙi ya gaya wa mutane shi ya karba ya shiga cikin wannan suka basu karɓar ba suna zagin ka ma shiga ciki ya taya su to duk wannan halin mutane ne ba yadda za ka yi da su aka Allah ya lici mutane kala kala kala kala wa ma tunfiqu min khairin Allah ta'ala ce abinda kuka ciyar na alkhairi waffa ilaikum za a cika muku zuwa gare ku wa antum la tuzlamun ku ba a tauye muku komai komai kankantan abin da ka ciyar na alkhairi Allah ta'ala ce za a cika maka lada kuma ba a zalunta ka ma'ana ba a tauye maka Allah ta'ala zai baka lada ninkin ba ninkin kun ga ana Allah ta'ala saboda yana son a ciyar sai da ya maimaita mana so uku wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun kada ko waɗannan jumloli guda uku za ga kowanne akwai abin da take koyarwa na farko tana koyar da cewa in za ka yi wannan ciyarwar ka yi don kanka amfanin zai dawo kanka in ka yi mai kyau za ka ga mai kyau in kai mai yawa za ka ga mai yawa in kai kaɗan za ka ga kaɗan in ka bayar da kyakkyawan niyya ko ka bayar dan Allah ko ka sa riya duk dai abin kanka zai dawo alherin kanka ne buƙatar kanka ce duk kai za kai wa kanka za ka yi wa saboda haka kada mutum ya wa kansa rowa kada ya wa kansa bukulu kada ya wa kansa bakin ciki annabi alaihi salatu wasalam yace wane nan ku dukiyar waninsa ta fi soyuwa a gare shi fiye da dukiyarsa ya fi son dukiyar wani fiye da dukiyarsa ka annabi alaihi salatu wasalam akwai fusaha wajen isar da sako alaihi salatu wasalam kaga wannan tambayar wane ne dukiyar wani ya fi so fiye da tasa sabai suka ce ya rasu dukkanin mu mun fi son dukiyar mu fiye da ta wani sai ce to dukiyar ka abin da ka yi bayar don Allah dukiyar wani kuma abin da ka wa magada yanzu wani yana da gida ɗari amma ba zai iya ware ƙwaya ɗaya ce a aikin Allah ba kuma ya bawa ƴaƴansu su zo su ta sai da gidajen su ta sai da gidajen yana da motoci sun fi ɗari amma ba zai iya ɗaukar mota ɗaya ba masu da'awa su fita su aikin Allah ba sai ya su kuma a zo a kata kata da su yana da dukiya biliyoyin kuɗi a ɓoye amma ba zai iya ɗaukan wato biliyan ɗaya ko miliyan ɗaya ce wannan 'ya'yan talakawa da ba sa iya zuwa makaranta a taimaka musu da wannan su yi karatu ba ko kuma ya wata cibiya ta koyon sana'a cewa daga cikin matsalolinmu na shaye-shayen matasa da suke shan kwaya shine rashin sana'a da aikin yi bari na ware wata cibiya da za a dinga yaye yara guda ɗari duk wato lokaci lokaci ana ba su jari ana sallama su je su kama sana'a ba zai iya yin wannan ba sai dai tattara ya bawa ƴaƴansa ƴaƴan kuma ba tarbiya suka samu ba to kai ma baka yi bawa zai ma Aisha wani yaro da aka ce baba ya bar gidaje da filaye da shaguna sun fi saba'in me yasa ba za a ware kwaya ɗaya a masa aikin kirki ba yace shi me yasa bai ba duk saba'in din fa ne shi kaɗai mu kuma yanzu an raba wani ɗaya ma zai samu to shi me saba'in bai yi ba yanzu kai da za a ba ɗaya ko biyu ko uku yaushe za ka yi zo da aka kyala baba kawai da aikinsa to kaga kana da irin wannan 'ya'yan ya kamata sai yanzu ka fara tunanin me zaka wa kanka wannan da kake yin wanda kake yi din nan wanda kake ginawa da kanka shine zai amfane ka wanda ka bawa ƴaƴanka gado su sun ci gado ko ta hanyar haram kai ka tara su da suka ci gado halal suka ci kai za a wa hisabin tarawar amma shi mai gado ba a masa hisabin karɓar gado ba za ka karɓo gado a ce kuma wannan gadon da ka karɓa haram ba ne a'a in dai ka karɓi gado an raba gado an baka to wannan gadon halal ne sai dai kuma daga baka sake lalata shi to kaga ashe kenan za a maka hisabi akan abin da ka tara su kuma ƴaƴanka an ba su rabon su to kowa kuma zai je abin da ya ga dama wani yaron fa baka koya masa ma shi ya san kansa ba balle ya san dukiya wani fa bai iya nema ba wani ko bai iya kashewa ba lokacin da babansa ya mutu bai yi hankalin da zai iya rike kuɗi ba ko bai yi hankalin da zai iya sarrafa kuɗi ba ana ba shi kuɗin nan zaka ga ya fara shiririta sai ga ana ta siyan kayan more rayuwa da kayan shaye-shaye da kayan kyale-kyale haka zai kashe kuɗin ga irin wannan abin akwai hatsari sosai shi sa Allah ta'ala yake kawa kanka duk wanda zai ciyar yawa kansa kanka kake wa yasa wannan hadisi ce, wato dukiyarka wacce ka gabatar kafin ka mutu wacce ka bari kuma ce dukiyar wasu ce duk tarin kuɗin nan da gidajen nan da motocin nan da arzikin nan da ka mutu ka bari wannan dukiyar ba taka ba ce ta magada ce abin da ka ɗan yi ɗin nan na masallaci makaranta ɗan wancan abin da kai ɗin na ɗan ƙanƙanin nan dai da kai ɗan izin nan da kike bayawa to shi za ka je ka tara akawun ɗinka a lahira saboda haka kun ga wannan hadisi ya wayarwa da mutane kai cewa waye dukiyar wasu tafi soyuwa a gare shi fiye da dukiyarsa dukiyarka abin da ka yi wa kanka don lahira dukiyar waninka kuma shine abin da ka tara ka bari aka zo aka raba wa 'ya'yanka da iyalanka ko ya karɓi rabansa mai tausayinka mai jin kanka mai tarbiyya a cikin su je dan ware wani abu ya ce ta wannan kuma bari a dan yawa baba a nakan ne amma in maka akai in baka samu mai tausayi ba kuma ga bashi ma Allah sai su biya ma wasu ka gane bashin da ake bin babansu yana da yawa kuma gashi ya bar gado suka ga in an biya bashin to kusan rabin dukiyar ne zai tafi sai suka ce su ba shaida a kawo shaida a tafi kotu a tafi kotu a ɗau lauya shi mai bashin ya je ɗau lauya ya kawo shaidu fa ga shaidun suna kallo suka ce su sai an je kotu kuma suka ɗau lauyoyi ƙwararru da za su iya lalata karɓar wannan bashin saboda ko kaka aka samu wata ka'ida ɗaya cikin ka'ida biyu ta karye daga cikin karɓar bashin ko bayarwa shikenan kaga sun sun kada wancan mai bashin sai dai Allah ya isa tafi ubansu kabari su kuma su je su ci gadon su shi yasa mutum ya fara tunani yadda zai shirya wa lahirarsa da dukiyarsa da arzikin da Allah ka sha wahala ka shiga rana ka yi tafiye tafiye an yi hatsari da kai a hanya iri iri ka faffaɗi ka ji jirauni ka tara dukiyarka kuma ka zo ka kasa amfani da ita inda zai amfane ka a lahira ba abin da ya fi wannan asara wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhillah sannan wannan bangare na biyu kuma yana nuna mana abin duk da zaka yi kai dan kanka kuma kai don Allah abin da aka yi don Allah shi Allah yake so ko a fili kai ko a boye kai ya zama makasudinka da manufarka da dalilin da ya sa ka shine don Allah wannan kalma tana da nauyi don Allah yin aiki don Allah nan fa yana da wahala sai wanda Allah ya masa muwafaka Allah sai kai sallah kai azumi kai zakka kai haji kai ta abubuwan ibada amma kuma a ka ba Allah yasa wanda duk aka yi magana ikhlas aka yi magana tsarkake zuciya to wannan abun abu ne da yake ba kowa tsoro kowa sai ya ji tsoron wannan kalman yin abu don Allah don neman yarda Allah don neman shiga a gurin Allah don ƙaunar Allah don girmama Allah don tsoron azabar Allah don kwaɗayin rahamar Allah don ganin girman Allah ya cancanci a yi abu don shi to wai shi wanda kai din shi kake so ya kalla in ya kalla me zai ma in dan adam ne wani sai ya kalla ma ya ce ai can bai yi ba ka yi dan ka burge shi kuma ya ki burguwa ko ba a yi ka yi abu nan ka burge mutum kuma ya ki burge wata iyiwa sai ya zazzage ka ma sai ka gama duk yin abun burge shi kuma gobe sai ya ce baka burge shi ba to amma kai dan Allah shi Allah ta'ala shi al'amarinsa yana da daɗi sosai Allah in yana son ka to kowa ma sai ya so ka in Allah yana kinka kowa ma sai ya kika so ka ka nemi soyayyar Allah ka bar ta mutane shi sa wani yace wato yarda Allah abu ne da yake samuwa yardan mutane gaba ɗayansu abu ne da baya samuwa to ka bar abin da baya samuwa ka nemi abin da yake samuwa ma'ana tunda yardan mutane ba ta samuwa abu uku fa ba fa zai samu a duniya ba kama daina neman su kawai ba zai yiwu ba duk kirkinka duk darajarka duk mutuncinka duk alherinka duk kyautata da kake mutane ba za su haɗu gaba ɗaya su ce suna son ka ba sai an samu wani ya ƙi ka kuma saboda kyautatawar saboda sunna ce ta Allah harshe ba zai haɗu a kanka gaba ɗaya kowa ya ce yana son ka wani sai ya ga duk ana son naka shi sai ce baya son ka kuma ba da ka yi kuma ka rasa dalilin mai kai masa shi ba cutar da shi kai ba kuma ba watakila amfanar da kai shi kai ba ko ma amfanar da shi kai sai ka ga shi wanda ya amfanar da kai kuma shi yake kinka wannan ita sunna ce ta rayuwa sannan abu na biyu ba yadda za ka yi karaya a duniya ba damuwa ba bakin ciki ko wai wanda ya fi kowa jin daɗi waye ne kuɗi ke jawo jin daɗi ko karatu ko mulki ka ka tare da masu kuɗi yadda suke cikin damuwa ka tarar da masu ilimi da suke cikin damuwa ka tarar da masu mulki suke cikin damuwa ka tarar da masu talauci da suke cikin damuwa kaga to wai ta damu nan ya ake ake koranta ne inda kuɗi ake koranta wani mai kuɗin ya fi ka damuwa inda mulki ake koranta wani mai mulkin ya fi ka damuwa inda ilimi yake koranta wani mai ilimin ya fi ka damuwa isa wani likita a kara makalla ya kamata a dinga baccin awa bakwai na ce kai gaskiya ne to kai a ilimin ka a yi baccin awa bakwai na ce yanzu kai ka taɓa ganin mai ilimi ya yi bacci ha awa bakwai ya farka ba ko mai kuɗi ya bacci awa bakwai ga kuɗi a gabansa ya awa bakwai bai farka ba ko mai mulki ya awa bakwai bai farka ba ko mai talauci ya awa bakwai <laughs> to wannan shawara wa ake ba kenan wa kake ba wa shawara ya awa bakwai da farka ba ko a rubuce fa take in kana da eh? to waye waye shi da damuwar mai kuɗi fa tunaninsa kullum ya zai tsara kuɗinsa ya zai kiyaye kuɗinsa ya zai lissafa kuɗinsa ya zai ƙara kuɗinsa ya zai tsare kuɗinsa daga asara ana masa waya oda ta taho ta can gabas ta taho ta can ta tsaya can ta gamu da kwastam can ta tsaya a kwatano can ta biyo ta ruwa can ta tsaya a cana shi ne zai baccin awa bakwai ko ko mai mulkin da ya hau mulki yana tunanin an kusa zaɓe zai faɗi ko zai ci wancan masoyi ne ko maƙiyi ne ko can zai shiga ko can zai fita shi ne zai awa bakwai yana bacci ko ko malami da ake jeho masa fatuwoyi malam na kwana ban cika zaba waye waye da sauransu shi ne zai baccin awa bakwai ko ko talakan da shi kuma ma ba shi da abin da zai ci ya sha ya sutura cikinsa na ƙurr zai awa muku ke farka ba to sai ni na rasa wai to wannan shawara wa ake ba in ma ka kwanta za ka yi awa baka wallahi wani dalili sai ya sa ka farka mai AC ne zai awa bakwai yana bacci a AC ko ko mara AC ko ko mai sauro ne zai baka kai awa bakwai kana bacci ka farka ba ko kudin cizo ko zafi sanyin ma ya sanyi wata ran sai ka farka ka ja bargo in zafi ya zafi sai ka tashi ka in sauro ya sauro sai ka farka su da aka kawai likitoci suna faɗan wannan ne saboda haka ya zo a ilimi cewa jikinka yana buƙatar kai baccin awa bakwai ka huta amma in ba jariri ba shi ma jariri in samu in bai samu uwa in ya samu in bai samu uwa mai kula ba ita kanta uwa ba ta bashi awa bakwai yana bacci ba amma wanda eh shi goma ake so ma ya jariri to irin jaririn da nan man jariri ka su wanda bata koshi ya sha nono ya koshi ba ya yi awa goma yana bacci so da ana faɗa ne a likitance a ilmance kuma aka yi kamata su faɗa mana don abin da su gani kenan a rubuce amma ni na rasa wanda zai awa bakwai bai farka ba yana bacci ka gani ko kai yanzu kana bacci awa bakwai baka farka ba irin waɗannan samarin da mutum yana ta tunanin ya zai karatu ya zai ci jarabawa ya zai ci kiripto yana waya yana kaza yana kaza ya shiga shine zai awa bakwai bai farka ba <laughs> to saboda haka likitoci ku ta gaya mana ne awa bakwai ba farka ba amma dai ina ga da wuya a samu wanda zai awa bakwai nan bai farka ba <laughs> to shi yasa Allah ta'ala ya ce a yi abu don neman fuskar Allah don neman yarda Allah don neman shiga a gurin Allah sannan jumla ta uku kuma ta ce wa ma fiko min khairin waffa ilaikum wannan kuma tana magana akan lada kun ga jumlar farko tana magana akan abin nan fa da kake yi na ciyawa kanka kakewa hmm. jumla ta biyu kuma ta nuna mana ka yi abin nan don Allah shine zaka samu lada jumla ta uku kuma tana gaya mana cewa ba kai asara ba mutukar ka ɗauki abinka ka bayar saboda Allah to za a dawo maka da shi hmm. za a dawo maka da ladan za a tabbatar maka da lada yuwaffa ilaikum yuwaffa ilaikum dinnan Allah zai iya dawo maka a duniya kuma ya dawo maka a lahira an ce akwai sahabin da da ya ga irin arzikin da Allah ya turo masa ya ga irin dukiyar da ya samu Abdurrahman bin Auf ya ga irin arzikin da ya samu kullum arzikin karuwa yake kawai sai fashe da kuka shi mai kuɗi yana murna ya samu kuɗi shi kuma kuka yake a ce me yasa kake kuka yake wallahi tsoro nake ko wani abu na lahira ake ɗebowa ake kamun duniya abin ya yawa kada ko rabona na lahira fa nake cinyewa muku yanzu ana turo makana a karo ba ruwanka da mai a lahira amma shi kuka yake yi gashi an masa bushara zai shiga aljanna tun yana da rai amma yana cewa kai wannan arzikin fa yayi yawa anya ba rabu akwai lokacin da ya buɗe baki aka masa abinci bai ka iya buɗe bakin ba yana kuka yaga irin malazzar kayan daɗi da aka kawo yaga irin wahalar da aka sha a farko yanzu ga arziki ya samu har yayi yawa kaga wannan su suka san Allah to Allah sai halakar da kai da arziki ko ya halakar da kai da talauci hmm. sai halakar da kai da ilimi ya halakar da kai da jahilci wani da ilimin sa fa zai halaka wa adallahu Allah ala ilm yana da ilimin hmm. amma sai kauce gaskiya da gangan ya halaka to Allah ya tsare mu yasa ya ce wa antum la tuzlamuna ba a zaluntan ku ba a cutar ku ba kuma a wato tauye muku ladan da hakkin ku wannan aya tana nuna mana cewa shiryar da halittu fa'idodin wannan aya kenan wannan aya tana nuna mana cewa shiryar da halittu yana hannun Allah ta'ala shi kadai idan ana nufin shirya ta shigo da mutum musulunci hmm. idan kuma shirya ce da ma'anar wato bayyana wa mutum gaskiya da kuma bayyana masa abin da Allah yake so da wanda baya so da bayyana masa waye Allah da bayyana masa abin da Allah yake so wannan aiki ne na manzannin Allah da waɗanda suke koyi da su sannan wannan wato aya daga cikin fa'idodinta ta nuna mana cewa mutum wato idan ya aka isan masa da shari'ar Allah ya fahimta to an riga an yanke masa hujja idan aka bayyana maka shari'a ka gane to an riga an yanke maka hujja to da ka hujja tana hawa kan mutum ne in ya gane in baka gane ba dole a ce maka bayani sai ka gane to da ka gane shi kenan hujja ta hau kanka yasa Allah ta'ala ce laisa alayka hudahu hmm. kawai abinda kake kai je ka bayyana musu addini in alaika illa albalaq wa alayna hisab wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sannan wannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa tabbatar da dukkan al'amura manyan su da kananan su na fili da na boye wanda ake gani da wanda ba a gani duk suna hannun Allah ta'ala da yake walakin Allah ya hadi man yasha'u kenan shari'a mu neme ta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan aya tana nuna mana tabbatar da mashi'a ga Allah cewa Allah ta'ala shine mai iko wa ma tasha'una illa an yasha Allah dan adam yana da mashi'a da mashi'arsa amma mashi'arsa tana karkashin mashi'ar Allah sai Allah ya ga dama abu yake tabbatuwa sannan kuma wannan aya ta tabbatar mana cewa shari'a halitta yana faruwa ne da mashi'ar Allah ta'ala kuma mashi'ar Allah tana ƙarƙashin hikimar Allah ta'ala Allahu alamu haisu ya alo risalatahu Allah ta'ala shine masani dangane ga inda yake sanya manzancinsa yadda zai sanya shari'a ga wanda ya ga dama Allah shi yake wannan shi yasa idan mutum baya son shari'ar ko kuma bai dace da shari'ar ba sai kaga ko an nuna masa sai ya karkace ma zagu azaga Allahu qulubahum nan lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wanda kalmar Allah ta tabbata a kansu ba shiryayyu ba ne ba masu san shirya ba ne to ba za su yi imani ba walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim ko da kowace aya da kowace hujja da kowane dalili zai zo musu Allah yake ce ba za su yadda ba sai sun ga azaba mai radadi sannan wannan yana nuna mana cewa aikin dan adam ba a jingina wani abinda kai naka ne ba yadda za a dauki aikin wani a baka ko a dauki aikin wani a bayar to amma idan kai aikin naka kace ka ba wani ladan kamar ɗaye aiki ya ce na gina rijiya don babana ko na gina rijiya don babata kamar yadda zuwa hadisin bukhari a cikin kitabul wasaya abin da ake so ga mutumin da mutuwa ta kusa zuwan masa ya yi aikin kirki wani sahabi ya ce ya rasu rasulallah mahaifiyata ta rasu da, ba don ta rasu nan da wuri ba to ina ga da ta yi magana da ta ce a yi mata sadaka kana ga idan na yi mata sadaka zai amfane ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mata sadaka sadaka za ta amfane ta haka nan sadu bin ubada shi ma lokacin da ya sadaka ga gonarsa don mahaifiyarsa ta samu lada kamar yadda zuwa hadisin bukhari kenan ana iya yin aiki kuma ka ba wani ladan kamar yadda wato ya tabbata a wannan aya haka nan kuma wato daga cikin fa'idar wannan aya shine ciyarwa wacce ba a nufi fuskar Allah da ita ba ba za ta amfani mutum ba wa ma tunfiquna illa ibtiga a wajhillah sannan kuma an faɗakar da mu akan mahimmancin ikhlasi duk abin da mutum zai yayi saboda Allah a cikin dukkan ayyukansa ko da ciyarwa ne za ka yi ko da ciyar da iyalanka ne ya zama ka sa a ciki cewa dan Allah kake fita kake nemo iyalanka abinci da ka mata matarka gori cewa ta fiye ci ko kuma kai mata gori cewa ta ka daɗe kana ci da ita ko kuma ka daɗe kana ci da 'ya'yanka ka wa Allah Allah ya san wahalar da kake kuma ya san yadda kake fita nema kuma ya san cewa kana yi ne don ka ci da iyalanka sannan kuma an tabbatar da wannan aya ta tabbatar da fuska ga Allah ta'ala fuska da ta dace da Allah ta'ala kamar da ahlus sunna suke cewa a jingina ma Allah abinda ya jingina wa kansa amma Allah bai kama da kowa ba kowa bai kama da Allah ba ta fuskar da Allah ta'ala yake nufi kuma ya amince yadda sannan kuma ana mana ishara cewa a ranar alkiyama za musulmi za su ga Allah wannan ganin Allah babban alheri da Allah ya sa muna cikin wanda za mu ga Allah a cikin aljannar firdausi ana wani aya tana nuna mana cewa ba za a tauye maka aikin ka ba in kai aikin lada Allah yana rubuta wanda ya aikin alheri kamar kwayan zarra zai gani wanda ya sharri ma ƙwayar zarra zai gani amma tunfiqo min khairin yuwaffa ilaikum sannan kuma ana nuna mana cewa in mutum zai ciyar ya ciyar daga dukiya mai kyau min khairin Allah ya kira dukiya alkhairi wa innahu li hubbil khairi la shadid mutum mai tsananin wato san dukiya ne mai tsananin wato neman kuɗi ne sai Allah ya kira wannan alheri da haka kenan dukiyar da take ba ta halab ba wannan ba alheri ba ce sannan kuma abu na ƙarshe wannan aya tana nuna mana wato kore zalunci a cikin sakamakon Allah Allah ta'ala ba a jingina masa zalunci shine a tauye maka haƙƙinka ko a ƙara maka abin da baka yi ba na laifi ko kuma a cire maka abin da ka yi na lada ko kuma a ɗauki aikinka a ba wani wala na nakira hmm. ba a zaluntan ku ko koda naqir ne koda fatil ne hmm. koda kitmir ne hmm. waɗannan abin guda uku a jikin dabino suke da kwallon da bawon kwallon da kuma ɗan zaren nan da ke jiki da kuma ɗan ɓincinan hancin nan waɗannan abin guda uku duk ba amfani da su za a ci dabino to amma Allah ce ko su kake da su a lahira ba za a tauye maka ba Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana baki ɗaya malam na yi noma kuma na kashe kuɗi da yawa sai dai na yi asara mai yawa amma abin da na samu ya kai in fidda zakka to hakan sai na fidda zakar a to sai ka fanshe kan Allah ta'ala shi Allah ta'ala ai shi kenan sai ka fitar da zakka wa a to haqqahu yawma hasadi watakila wannan zakkar da zaka fitar ita ce Allah ta'ala zai sa albarka a ciki kuma arzikin ka ya dawo to da kada dan kayi asara ka ce, ko ba za ka fitar da haƙƙin Allah ba tun da dai har abin da ya ragowar ya kai misali to ka fitar da haƙƙin Allah nawa ne haƙƙin Allah ne in fa zakkan noma ce ta damuna ɗaya bisa goma ne in zakkan noma ce na rani ɗaya bisa ashirin to Allah ya baka kwano ɗari uku ya baka tiya ɗari uku don ka fitar da tiya talatin ka ba maƙotanka wani ma zai ce Allah mayan maka wani nan da wani zai ci nan a cikin wannan na zakkar a nan wani Allah zai amsa addu'a wani ya dawo maka da kuɗin. kai ka san bakin wani yanzu wani ka bashi kwano ɗaya ya je yawa iyalansa ya je ya yi tuwo a gidansa sun ci sai ce wane ne ya bani amma na ji labarin ya asara yara a sa sha addu'a ƴaƴan talakawa ɗin nan suka ce Allah wanda ya ba mu loman nan tuwo muka ci Allah ka mayan masa wallahi sai kaga arziki ya dawo to da haka kada ka yi kada ka ce kayi asara ba za ka yi zakka ba ka fitar da zakka ka bar wa Allah Allah shi ya san ta inda zai mayan maka mala ina yawan wasu wasi a sallata in nayi fatiya sai in rinka jin kamar ban yi ba wannan shi ake kira wasuwasi ya aure ka wanda wasuwasi ya aure shi maganinsa kakka maimaita dama shawara ce daga zuciyarka ba wai yi ne bai yi ba in kana son ka gane yayi ka yi rikodin ko ka sa a yi ma rikodin za ka ta karkar wannan da ya ce ba ta ta yi so yake ka maimaita ko in kana jin cewa sallaka ba ta yi ba sa wani a bayan ka ya maka rikodin in ka gama ya nuna maka za ka ga a rikodin ɗin ta yi daidai amma a zuciyarka ba ta yi daidai ba shi yasa shari'a take kakka maimaita ko shaidan ko zuciyarka ta ce ba ta ba kakka maimaita in ka maimaita to ka shiga tarko shaidan dama so yake ka maimaitan ya ce ba ta ba ka maimaita ya ce ba ta ba ka maimaita ya ce ba ta ba kai ta maimaita ana cewa ba ta ba har ya haukata ka amma tun da ke ta farkon ma ya ce ba ta ba ta biyu ya ce to tsaya akan ta farkon tun da ka yi ta biyu ma ta zai ba ta ba to tsaya akan ta farkon shikenan ka huta to da haka shi mai magani mai wasu wasu ya daina maimaitawa in tsarki kai so ɗaya ce ba kakka maimaita in sallah kai ce ba ce ba kakka maimaita idan alwala kai ce ba ce ba kakka maimaita in yace wata kafa wata ba kakka maimaita shi maganin wasu wasi kwaya ɗaya ne tak ne kakka maimaita in ka kuskura ka maimaita to sai ya ce maka na biyun bai ba yi na uku in kai na uku ya ce bai baka yi na hudu sai ka zo kana kirga carbi yawan alwalaka akwai wanda ya ce ko diram aka ajiye masa sai ya alwala da shi gaba daya akwai wanda ya ce shi in dai ba jam'i ya shiga ba to in zai tashi yin sallah har sai la'asar tare da shi bai gama azahar ba da ya yi sai ce assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar ya sake assalamu ga shedan ya mai da shi abun wasa ya haukata shi har sai ya kai ka lokacin da Sallah ma ta saka akan tun da ka riga ka zama mahaukaci wanda ya zama mahaukaci akwai alƙalami a kansa to kaga ya kai ka hanyar hauka malam bara na aiko da addu'ar neman canjin wurin aiki kuma na samu Allah ya saka da alheri to Allah ya amsa Allah kuma ya sa canjin ya zama alheri gare ka akwai dubu biyar daga hajiya talatu Allah biya mata bukatunta ya jikan iyayenta amin akwai alkur'ani guda ɗaya a taya ni addu'a Allah ya amsa bukatu Allah ya amsa waɗanda suka musulunta yau mace ɗaya ta musulunta daga taraba sunanta auta fillamon tana da shekaru 27 ta koma aisha fillamon to Allah ya mata albarka ya tabbatar da ita a musulunci akwai addu'o'i a taya ni addu'a ina ina haddan alkur'ani to Allah ya sa ka haddace Qur'ani ko ki haddace Qur'ani ya zama alheri na bude shago a taya na addu'a Allah ya sa albarka kiyaye amana a kuma kiyaye bayani wa in sadaka wa bayyana burika lahu ma fi bayyima ina neman aure a taya na addu'a to ko mace ce ko namiji ne mai neman auren nan Allah ya bashi ta gari in mace ce Allah ya bata na gari in namiji ne Allah ya bashi ta gari in mace ce Allah ya bata na gari sannan a ah, kakata ta rasu a yi mata addu'a da sauran magabata to wannan kaka taka ko kaka taki da ta rasu muna roƙon Allah ya ji kanta sauran kakanninmu duk da suka rasu da iyayenmu Allah ya musu rahama masu rai kuma Allah ya sa mu da su mu cika da imani za a raba gadon mu Allah ya sa a yi shi cikin sauki to amin raba gado kam akwai tashin hankali saboda haka Allah ya sa a yi cikin sauki ku haɗa kai ku nuna cewa rabuwanku da wanda ya rasu ya fi muhimmanci akan gadon. Hmm. So da haka in ba haka ba za a yi tashin hankali. ko ɗaki ɗaki a tashin hankali ko maza su tashin hankali da mata ko kuma wani bangare ko manya su tashin hankali da ƙanana ko abin da ya kama da haka to saboda haka a ɗauka cewa mu rabuwanmu da mahaifinmu ko mahaifiyanmu ya fi mana ciwo a kan gadon nan saboda haka ku cire batun sa rai a gado kuma wani abu shine ita fa dukiyar gadon na mafi yawa ma fa ba wani arziki ba wani arziki ake fada ita ba sai yanzu ka kirga masu kuɗi a garin ku ɗari da wuya ka ga goma daga cikinsu da gado suka yi kuɗi sira mafi dukiyar gado tun da ka same ta kana ga kamar a banza ka same ta tun da kawai ɗauka aka yi aka baka to ba a mata wani kallon wanda ya ci wahala ya samu kuɗi to shi ne yake iyawa ya kula da kuɗi? amma wani kawai sakafarsa ta kashewa ce ana ba shi gadon nan kawai zuwa zai bige su gaba ɗaya saboda haka kakuta da hankalinku akan gado shi ma Allah ta Allah subhanahu wataala da ya ba mahaifinku zai iya ba ku fiye da haka zai iya ba ku fiye da haka ka ku da hankalinku ku raba zumunta ku yi kiyayya ku yi fada ku ta hasada wa juna saboda maganar gado da sauran bukatun jama'a Allah biya musu Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك